Shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya ziyarci Kano domin wata ziyara ta musamman. Gwamna Abdullahi Umar Ganduje ya raba tallafi ga iyalan waɗanda ibtila'in fashewar tukunyar gas ya ritsa da su a sabon gari. Duk da rashin nasara da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Liverpool ta yi, ta sayi ɗan wasan gaba na Fulham. Masu kallo Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. A yau muna Litinin 22 ga watan Shawwal na shekarar 1443 daidai da 23 ga watan mayun 2022 masu kallo assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu a yau muna litinin 22 ga watan shawwal na shekarar 1443 daidai da 23 ga watan mayun 2022 sunana nur ahmad hassan dauke da takaitattun labaran white blood tv A yau Litinin ne shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya sauka a filin jirgin sauka da tashin jiragen sama na Malam Aminu Kano domin wata ziyarar aiki. Jaridar Soles Bez ta rawaito cewa jirgin shugaban ƙasar ya sauka ne da misalin karfe goma na safe. Haka kuma ta rawaito cewa gwamna Dr. Abdullahi Umar Ganduja ne ya tarbi shugaba Buhari da ministocinsa tare da wasu manyan muƙaraban gwamnati. Gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya raba kudi naira miliyan goma sha shida ga iyalan waɗanda fashewar tukunyar gas ta ritsa da su a sabon gari. Rabon ya gudana ne a gidan gwamnatin jihar Kano bayan an tattara iyalan waɗanda lamarin ya shafa da nufin rage musu raɗaɗin halin da suke ciki. Gwamnan ya jagoranci miƙa kuɗin ga iyalan mutum tara da suka rasa ransu naira miliyan guda kowannensu. Inda kuma aka baiwa mamallakin ginin kulob ɗin D Africa Center naira miliyan biyu wanda shi ma abin ya shafa da wani ɓangare na ginin nasa. kazalika shi ma mamallakin makarantar winners primary school ya rabota da tallafin naira miliyan guda domin shi ma a rage masa barnar da ta shafe shi haka zalika mutane goma da suka samu munanan raunuka aka ba su naira dubu ɗari biyu kowannensu da yake jawabi kan makasudin bayar da tallafin gwamna ganduje ya ce an ba da tallafin ne domin rage raɗaɗi ga iyalan waɗanda lamarin ya ritsa da su gabanin zaben fidda gwani na shugaban ƙasa a jam'iyyar apc mai mulki da za a gudanar a mako mai zuwa a halin yanzu 'yan takarar shiyar kudu maso gabas suna wata tattaunawa sirri taron sirrin wanda ke gudana a gidan tsohon gwamnan jihar imo a abuja rochas okurocha an fara shi ne da misalin karfe 3 da minti 45 na rana duk da cewa har yanzu ba a bayyana ajandar taron ba amma wani mai taimakawa okorocha da bai amince a bayyana sunansa ba ya shaida wa jaridar daily trust cewa yankin kudu maso gabas na yi da gaske wajen ganin ya samar da shugaban ƙasa a wannan karan wannan ya sa shugabanninmu suka kira wannan taro domin a samu masalaha ina mai tabbatar muku da cewa shi yanzu za ta sanya wanda ya dace a gaba kuma zai samu karbuwa a ƙasar baki ɗaya in ji mataimakin waɗanda suka halarci taron sun hada da tsohon ministan kimiyya da fasaha obunnaya onu da tsohon ƙaramin ministan ilimi emeka da tsohon shugaban majalisar dattawa ken inamani da kuma roches okorocha sai wata mace guda ɗaya tilo wacce take neman takara uju ohanye kamar yadda yake gabatar da wannan rahoto gwamnan jihar ibonyi debi umahi wanda shi ma ke neman takarar shugaban ƙasa ana sa ran halartarsa nan gaba a halin yanzu ana sa ran yarjejeniya ta tsaya tsakanin 'yan takar da suka sayi fam domin tsayawa takarar shugaban ƙasa don muka tsallaka teburin wasanni kuwa ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta liverpool ta kammala siyan ɗan wasan gaba na fulham fabian cabalho bayan da ta gaza kai bantanta a wasan da ya gudana tsakaninta da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta manchester city Kungiyar ta bayyana haka ne bayan da ta gazza lashe gasar Premier. Matashin dan wasan kuma dan gasar Portugal wanda ya rattaba hannu kan kwantiragin shekaru biyar zai koma kungiyar ta Liverpool a hukumance ranar 1 ga watan Yuli. Kabalho wanda kwantiraginsa zai kare a ƙarshen watan Yuni an shirya tafiyarsa ne a watanni hudu da suka gabata. a ranar ƙarshe lokacin da aka amince da yarjejeniyar a kan fan miliyan biyar daidai da dala miliyan shida da uku sai dai an rufe kasuwar musayar 'yan wasan ba tare da an kammala cika wasu sharuɗa ba masu kallon mu ƙarshen takaitattun labaran kenan a madadin waɗanda suka tallafa don ganin shirin ya zo gare ku sunana nura ahmad hassan nake cewa sai an ku.